jama'a salamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake sararo ko a cikin wani shirin namu na mu tattauna to yau za mu yi bibiya ne ga wani tsohon hira da aka yi ko da ke ba tsohon hira bane amma ya dan kwana biyu inda wakilin bbc wato ibrahim isa ya tattauna da mejo almustapha retired dangane da abin da ya shafi ainihin nigeria a wancan hira din sun tattauna batutuka daban-daban wanda yake a hiran za mu iya tabbatar cewa kila ana kallon najeriya ne dai kawai amma a najeriya za mu iya cewa jiya ba ita ce yau ba ba a san kuma wace irin najeriya za mu ainihin tinkara gobe ba haka din za mu iya tabbatarwa a lokacin da shi kanshi shugaban kasa na yanzu wato babu buhari yake kan mulki ya tabbatar da cewa inda ya san haka najeriya yake to da kila ya san yadda zai tunkare ta to amma kuma da menene bari mu dan yi tsokaci kaɗan wato dangane da hiran da ainihin shi wakilin bbc suka ainihin tattauna da al a dangane da ainihin nigeria mun koma bayan fage ne muna aiki masu nauyi na bankice-bankice na sanin matsalolin najeriya a cikin gida da waje shi yasa ka ga manyan shuru. kamar waɗanne abubuwa haka ake taɓowa. a da mun zaci cewa yawancin matsalolin najeriya mun san su to sai allura ta tono garma da muka je wata ƙasa na gano abubuwan da suka sani sai ya nuna kaman a nan a gaskiya ba mu san abubuwan da suka faru ba da zurfi kamar yadda muka gani suke tare da shi domin su suna amfani da tauraron dan adam kuma mun nemi bayanai da dama sai suka ba mu dan wata makafa sai muka ga a gaskiya ba mu ma fara ba kana nufin abubuwa ne da suka shafi kamar matsalolin najeriya musamman ma batu kamar na tsaro kwarai da gaske tsaro da kuma illolin da suke nan gaba da kuma niyyar da ake da ita na afkawa ita a najeriya saboda neman dukiyar da allah ya ba najeriya yaya girman matsalar tsaron yanzu wajen ana mu lissafin shine shekara 21 da wata shida kenan yanzu duka ana yin abu daya kuma an kasa gamawa kullum kaga an kashe kuɗi da yawa kuma su yaran ba su fasa kashe mutane ba su 'yan tsiraru za ka ga suna da kuɗi da yawa abin tsoro anan shine za ka ga bataliyan ta soja in ka kwatanta ta da ɗan ƙaramin group haka na 'yan bindiga kuɗin da ake kashewa a riƙe 'yan bindiga ƙanana ya fi kuɗin da ake kashewa a riƙe bataliyo a lokacin yaƙi to zai ka tambaya wa ke ba su kuɗin makami da ƙwaya da artashi da bom da kuma abubuwansu na kwamfuta da suke rike da shi da ake gaya musu ina ne za su bi su je suna cimma masojoji ko kuma ƙauyukan mutane kawai baji ba gani a kashe mata da yara tsofaffi da maza yadda suke so to akwai wanda suke aiki da su to kuma wannan mu ya kai ga gano waɗansu na waje to wannan ya fi ba mu tsoro saboda ita najeriya tamkar mangoro ne mangoro kuma in ya nuna akwai masu son jifa su ɗauko to nan masu jifa su ɗauko su ne da na gida da na waje ne misali yanzu arewa maso yamma inda wannan abubuwan ya fara to wani zai iya cewa ai fulani ne na nan ai an san su kaza kaza magana ta fi karfin haka fi sabilillah babu shakka ana zargin kabilan fulani da ta'addanci da kuma wa'insu ababe makamantan haka to amma kuma an sha ganin bidiyoyi a social media da kuma wasu kafafen yada labarai inda wa'ansu ƙabilun suka yi shigan burtu ko kuma suka yi shiga su saje kamar ainihin kabilan fulani wanda yake kuma ba fulanin ba ne sannan kuma za a ga kuma wa'yansu bidiyoyi wanda yake wa'yansu kabila ne a kuma za mu iya kabilu ne na fulani amma ba kuma ainihin asalin 'yan najeriya ba amma kuma sai a alakanta su da ainihin 'yan najeriya saboda an gansu da ainihin za mu iya cewa miyagun makamai kamar wannan bidiyo da muke iya gani za ku ga mata ne ana ta shagulgula ana ta biki ga bindigogi da makamantansu har a wani lokaci a wani malamin addinin kirista da ya ce kun ga abin da fulani suke yi a lokacin ban zan manta ba na mai rame da martiri na ce fulani ina sai ya yi shiru sai na ce to ka duba da kyau za ka ga tutan ma nasu ba ma na Najeriya ba ce ta wata kasa ce can daban makwabciyar Najeriya to amma da zara an fara magana na ce mutane ba sa ainihin tantance abu kafin ainihin a zuwa aiwatar da shi to babu mamaki shi kanshi a cikin hirar da ibrahim isa suka zanta da al mustapha shi ma ya yi makamancin irin wannan maganan ga kaɗan daga cikin abin da ke cewa duk abin da aka yi na harsashe ba tare da tabbatarwa ba kuskure ne kuma karya ake yadawa yanzu zan baka wani misali ɗaya ta don ban so na faɗa waɗansu abubuwan da muka gane wani abin tashin hankali mai nauyi shine bindiga da take kaɗo jirgin sama ƙasashe hudu ne a afirka ake kaiwa amma mazauninsu na zuwa inda suke shigo afirka ta najeriya ne kuma ta ruwa ne daga najeriya ake baiwa congo drc ake baiwa mozambique ake baiwa mali masu shigowa da shi suna shigowa da shi ne da sunan su 'yan china ne kuma 'yan wata ƙasa ce daban ba china ba to amma masu siya a nan najeriya suke masu amfani da shi a nan najeriya suke mutanen da suke arewa maso yamma a yanzu suke faɗa suna da ita da yawa har arewa maso gabar suna rarraba ta amma kamar suwa da wane ne to ke kokarin baza waɗannan makaman haka suna da masu sayar musu a nan najeriya su turawa na waje ko kuma mutanen asia ne idan suka shigo da shi a kowanda suke sarwa a najeriya su yan najeriya a hannunsu ake siya a da ba mu san ana haka ba masu kallon mu insha Allah za mu dakata a nan a cikin shirin mu namu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya saboda yanayin lokaci a madadin Maryam Umar da Rukayya Mas'ud Salisu Umar da na shirin na gabatar nake cewa a ci gaba da kallon Salinga TV ana subscribing din channels din mu ana sharing ana kuma commenting ana liking assalamu alaikum